Soyayyar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tira sirin ya yi sosuwa duka da ana da Ranke daɗe Ba don wani abu ranke daɗe Da na yi wani abu da zai saki farin ciki da munna har ya hana ki bacci don dariya da jin daɗi. duk abin da ya faru da ni ni janyo wa kaina ni ne abin da ya sa na rasa da a gidan musa walle kai sai wani lokacin za ka bani mamaki ni kuma tun yanzu zan baka nawo mamakin ai mai girma mata walle ya farka yanzu zan je in gaya masa duka yaransa a je a yi gwajin jini sannan kuma zan gaya masa kawo ka akai don a cuce shi zan suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya ke ne. kamar yadda in mun ba da maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka ake warkewa ka sa duk wanda ya karɓe shi daga yanzu zuwa kowane lokaci shi ma ya ratsa jinin sa ya masa amfani magani shi ne yake sai da kansa wannan magani na hiv da na sikila wanda nake sa a halin yanzu kyawunsa ne ma yakan sa kai karo da hi a midiya. ina yaɗa shi sannan gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa gurinmu suke sarar wannan magani na hiv da na sikila a cikin maganin hiv namu da na sikila akwai na ruwa akwai na gari na ruwan suna ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum na garin kuma suna yi masa algus su canza masa kamanni su baiwa mutum sai su rage masa farashi su faɗa ɗan takaitaccen farashi don su ja hankalin mutum su ba shi maganin to su sani duk maganin da suka karɓa a wajenmu suke masa algus suka baiwa mai cutar hiv ba fa zai masa amfani ba idan ka karɓi maganin hiv a hannuna wato a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka za ka yi mamaki domin maganin yana da ƙarfi yakan ratsa jini da ɓargo kuma duk kankantar yaro mai karancin shekaru zai iya amfani da maganin mu na HIV komin yawan shekaru na mutum idan muka ba shi maganin cutar HIV a wannan cibiya take ke kono cutar mai cutar sikila kariya ko normal wannan magani shine zai baka amfani sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini cikin hukuncin Allah in mutum ya amfani da shi kone cutar take kuma wannan maganin na sikila yana gyara wa mai jini AS idan ya ratsa jininsa Jinin sa yana komawa AA ne da yardar Allah mutanen Nijar suna ce mata cutar AMC ko mun dadewar cutar AMC a jikin mara lafiyar in ya sha wannan maganin kone ta yake take da yardar Allah duk budo daya naira dubu biyar karfin jinyar a cikin jinin mai cutar sikila ko kuma yanayin daɗewarta tana sa in ya faɗa mana ya sha robar maganin sama da ɗaya. wasu idan suka ga wannan maganin na sikila gashi kuma na ruwa shi suke kawowa cewar yana da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗan nan sa yake hmm, a takaice dai wannan magani ba shi da ɗaci ba shi da tsatsi kuma ba shi da bauri yana da daɗin sha kuma yana da daɗin ɗanɗano kamar zuba masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi randabawa sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma Asaba. mazauna jihar borno za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata ina mazauna jihar bauchi za su same mu a garin azare muna aiki duk ranar laraba da kuma alhamis Ina mazauna jihar Gombe? Za su same mu a garin Billiri unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma. Kuciya zan yi. Ba mutu ba. Kin gaba ki mutu ba. Ya sunanta? Sunanta Ummi. Ummi. Wannan. zan yi. kowa aka gan shi ya yi koli ya kai maganar haka yau ta ta manya ce kuraka jikar da in zauce in je na daidai kan to sakawa ka lafiya ka na daidai kan to ai fara wai rima lafiya ko tattama kirki baba ya ummi ta samu lafiya ummi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah taimake ka wannan shine malam Abdulrazak baiwa da nake baka labari to hakika za mu maka babban kyauta godiya muke Allah bai malam Abdulrazak dan baiwa ba buri yake ba ba tsafi ba ne ba dabo ba ne baiwa ce Allah ta baraka wa ta'ala ya bashi baiwa ma kuma ga gajiyar baiwa abinda ubangiji yake bukata ya daga hannu ya ce yana bukatar kaza Allah ya masa al'ummar mutanen duniya gaba ɗaya suna na mala abdulrazak mai rikiya da iko Allah wanda ake gani in je magana iska ne ko sihiri ko ma ne eh, idan kana da matsala kayan magani baka san ko ne ba to ka ɗauki lamba ta in dai Allah yarda maka yi magana to insha Allah za a samu biyan bukata da izinin Allah wannan bawa daga Allah take kuma albishirin mutanen makka da madina ina nan tahi a garin makka da madina ku shirya insha Allah za ku na zo. assalamu alaikum wa rahmatullah ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon yatsa ƙarami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istiminai mu sani istiminai tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na injali istiminai tana ja matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type A type B type C a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin ne yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura dukkanin su akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta shifaun islamic medicine center ina masu fama da matsala ta hiv ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntube mu mutane ivory coast cote d'ivoire mali ghana senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu shifawar islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shago mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadon lagos street cikin rahma plaza a shagon mai namba b8 mutanen jihar adamawa mubi za ku same mu a babban hanyar ahmadu bellowe a gaba da zenith bank kusa da aa boka a saman benin el hussein multipurpose a shagon mai namba b2 mutanen jihar taraba jalingo za ku same mu a kusa da masallacin juma'a na tashar road block a cikin aa rona plaza a saman benin mutanen jamhuriyar niger cikin dusu za ku same mu a layin canal turwa stv layin rainfall de la cibiyar Shifawan islamic medicine center ta buɗe sabon ofishinta a garin libya cikin garin misrata yanzu a haka mana nan insha Allah kuma cibiyar Shifawan islamic medicine center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa